alhamdulillah idan ce ya coci na ke ya bubala da edufe ibo yinan na biyana wana iya ji da ji fahimta ya aya ya alkur'an gurgudu ya fahimta na idan min ya suratun najmi aya na yanaki naki bakwai sura na yinan na aya ya shi bai abai إن الذين لا يؤمنون بالآخرة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن يتبعون إلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى zumana tsoci yayi labari zo eti ga malaika na fi sama wana bana de cinwe bayan tsoci otu rana akungwaye gbaga zandun da na ya zanen ba na ya gure allahuwa sai zuma na coci ga izini ya nan su kuma ya izini ya ya zanen ba wuna make je na kendo yi ji bayanin ciwona na zandun da ga gaya wadda ga yi yo ga waje na gaba wani wadatan gwawai ko kuma ga wala da aljanna ko kuma ya je wala fa a kuwa fi ala da cha da aljanna wani wuce ta wata e gana na jata har mazan da ci kun ga dariya ka ga yana bebe yi na dana ka gama wala aljanna wala go sun ya bura ya coco to ba ta ya ganna ji wuce ga na tsoho wato ya cina Allah subhanahu wa ta'ala su manauji bayani zuna su koga to inna lalina lalle zanaje la na bil aji ma ni gaga kiyama ja fi e yi fibo ma ni a ga eza ga ja jela gunna kya ẹ̀dà ìfibó ájìmá nìkan tó ṣe àgbàzà yìí gbá kóbẹ̀ àdìjẹ́ ní kóbẹ̀ náà ẹ̀dà nígbà jáǹjẹ̀ ní wọ́n jáǹjẹ̀ ní já ní na. Musulmi mùsùlùmí ń dóòrò mùsùlùmí ọ̀nà ń dẹ́mí ní ẹ̀ pé ìmáàni wọn gan ẹ̀fọ́ kìí àmọ́dẹ́bù kí ń annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ń imani ji mutu lokaci na malaika jibrilu biyu gana zane shi ji imani bai ya magaya na la yusammuna a gaje na ya almala'ika a gaje na ya mala'ika su koyi ga tasmiyatar uta a ce tuwa sunna na gai zage a yau yau na yi zaifi mini halitta ya tsoci ga gan malaika ji in zagi ya ayo ya tsoci egi egi zagi ya ayo ya tsoci ngala tsoci ce ya yi ayo e ganana na dun da gu gana za wuce ji imani be fa kiyama ya maya ma ji imani be fa kiyama ya na wuce musulmi ya e bana tsoci ga za mallari da kafaru yi wa a yub'athu ko eh jama'a musulmi so ci gaza na ji ga malaika ya Allah wuji zagi na so ci gaza na ji aji ma ni be fo kiyama ya e ganna na ma gada na ga wani malaika le da ni o to do ga ko ba ju o ko zagi ngala ya ci ga ganna su ko ga wa ma lahum bi min ilmi ada ilmi ganna e ganna na ga ga malaika ji zagi da na ada ilmi ga wuta kan dondo na maka ga za ta yi limi ga na ga wara ga bawo ke ga mi pai annabi mai ga yi ga iya wa zanna fa inna zanna a al hadis efe efe pe ya me je ka sai dibe mi pai mi pai mi pai wole pai ade ga mana na ga ga wucina to ci ga iya tabi'u na adena to a cikin gannana illa zon sai dai ya kpa wa inna zon na wama zai kpaye la yuguni min al'aki shai'a ekwe ya kpa wani e gikini yanyan doci na ji tabbata yin gaskiya na ya kpa da gaskiya e gikini doja nga to ci ga ijitani mu kafiran min zonu inna bá eh, da gọ́nì ikú epe ẹ̀pẹ́ ẹbú na sáàṣì ẹ̀pá ẹ́ sáàṣì ẹ̀pá na olè dáná mi pa ẹ̀gá ní mi pa ẹ̀gá ní làbáàdì ẹ́ ẹ̀pá wọ́n akika wale kwaye la guni wai kukiya mina da aki bai gaskiya shai an yanda ci na waji kina je yi dumina a'a wani da zane shiga mala'ika shi iza gina na alaliya ya liya mala'ika shi yi izaki a maziba ya adai halitta soko soko majaji daga mina askiyo zandon doga a ga a yi bagi ko izaki na yawon su ka maga aga ubebe ilimi gan ne wa ga un pa ya pa ya pa na ma wale da na wai kici ni ga wa da shi gaskiya a da ma musulmi eh فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا نعم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولولا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعرض أبتشتا أجوغيا أمن تولى zandon don na gasu majeta an zikirina tukpapa yi na nga ya alkur'anu zandoro ga ga igwa wanda bi qur'anu ya na wato ga igwa wata biya azu majeta ku Eh, azuma shata zan dondo na azuma shata qur'anu na walam yurid zan cinci ba zan cinci wa illa alhayata dunya sai rayuwa yiji la'anna da'wata la tu eh, la tazidu illa inada ibuna kawo ga yube musulunci ade na wa biyu na sai tikabo ulu da zan dondo ga le wa daga addini ba na wato gungun bo emega wa ya adini lobun ma ga wato tamako ma ya ga le zaye ti na awon ah, de ba ya adini o a a a ya ga lobun ga e wa tamako ya adini wa ah. mi de wo mi de mun ti e ba adini bo mi de wa ka e na mala mi ti ke de wo na mi na le ra kunda <laughs> inna ma wuti tuwala ilmi indi wale wazu mai karu na yashi na a tuwa digiriji ngara wasu dewo wọn mọdé gashi yadda na aji digiri ha madewa al'amari na ta wani da jama'in musulmi ya yana da wata makwa addini zana zandundu na gazu zuma kura'anu na ya zuma mace ta ya ga wayan doro lobu ya addini ma kaca ya gamba zawa gan walam yurid kawun shi ba ta wayan don doa inda hayata duniya sai rayuwa yi shi eh zalika mablagun o mala rayuwa yi ne wada ne nga yi mablagun legin lega min al ilmi ilmi adina ke agan yi jana ka kawai ga lagan adini lo ba e banza ga ke ga biyo lu de gala ga adini lo ba ma me gala to ko adini lo ba ma adena ke unga le je bana ade da ifi bo yen godo no ga ga yela ma diga je na uke amma alkiyam na jali tubu ba ta da gau bana aga ya cici guje tiyela ma diga kiyamo adeno kina jama'a musulmi shi iga lugwa ilimi ya boko wani tamare ga-aga jima amma ba ndondo na oga eji mutu na gala adini chizu ma ọma ewaga oya paroriti oya ya adini oga ndondo iya to yi lafi e, makanta ya boko je wani na etan wakya makanta ya abubuwa anyị, makanta na jimishan jide jide ya abubuwa ta ba ni na 70% ya gi musulmi jiyo amma makaranta musulunci cina ba na makaranta musulunci ga standard tuna eje giye mishan nibo kashi wale usra usra standard a kuma le mishan ji lagibe a eh coci ga ‘yan lamici ga wajen gaza na jona zalika mablaguhun minal ilimin ishe ga ilege-ilege ilimi a yana ke adina ishe na inna rabbaka ebona coci yawai lalle coci yawai wa alamu da kike bi man dalla be zana ka be zana gbin an sabili ke kwaye coci lugbanon ga ya kwaye musulunci wa huwa a'lamu biman ihtada su kuma ke da kike zana ke ko na su kwai ke ko eh inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili Allah ga da kike zana su agnika ke ko yan so ci lugwana wa huwa a'lamu biman ihtada ngama ke da kike zana ke ko na su kwai ke ko na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ما في السماوات إليه ما في سماء باتانا وما في الأرض إليه في كم باتانا لله توتي ويوم هو مالك لذلك يندون في من يسمعنا bayan dondo na fi mini yakin ba na tsoci wuyanwo ena wee gaga wonwo da na uji wonwo ena ma da ugo uji wonwo na oga jaje ne uji bata na mitu so ko ga won na fi sama Allah maga ke won na fi kin wona o ka na mu de na na na zana na na yudillu man yasha'u dana ba su kuna wayan kulawu eh yudillu man yasha'u dana ba su kuna wubi waya di man yasha'u dana ba to na wuce ko su kute yi ko Allah subhanahu ga mulkin na mafi a wudana su kula mulki wuce lafiya titacin wuli ya jiziya ego su ya zane shi lotu dedege tu dede kpata na sukun dagbu ya bi ma amilu ye na lotu na bandun dun na lotu dede tuna soko de ga kpa na ga tu dede wuce na wa yajzi alladhina asanu e bo ma tuwa tu ki uga gbu ya zane shi atu ata juna zane shi za tawhidi na zane ya mitu sunna na zane ya mitu anabi muhammadu na zane ya e ji bolo bolo be manci na zane ya e ji bolo bolo be makwabci na zane je ba qur'anu na zane je lami tutuo cha me sunduna so ku de bubi gagbu ya bil husna bi aljanna so ko aljanna la yi ne wa gwa lawda ona ga iye ti bauta ti ya tuo che bo ide ku ide aljanna mi fu ya bene zizi zane tuo cha gagba gangan bi na. no الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى زيزي زانا توتا لالو الجنة الذين أغازي زانا يجتنبون إلافيا إلافيا يا بكبائر الإثم اللي في قرقرجي ليه في وتكون وتكوجي إلافيا بمين walfawa isha ganganin bai laifiyan zuye wato bi ma'ana alfasha eh laifiyan mila laifiyan zinashi ngai ga alfashe wa dai ga bani nan atiful asa ala al'amiyo aga ga yaji tanibu na kaba'ir al-ithm kaba ga tu fawaisha yan fawaisha lu dan ne kaba'ir annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ga ga ala unabiyukum bi akbar al-kaba'ir thalatha ban da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaga eh ititanibu asab almubiqat e pe a gangan ni be le fi uchi ko gutwa ba naji wa lakalaji dole tiza wana annabi ga al-ishraku billahi eh, e la patu ochi bachi e gabe fuche ẹ̀gán bí ráàdì ráàdì afirẹ kódà ẹ̀kẹ́ ráàdì súnà màláìka yọ lọ ẹ̀ẹ́ súnà màláìka ráàdì àmà dàgbẹ̀rẹ̀ wọ́n tó àtìnà gálàmù ti tú àtọ̀ ẹ̀gán bí ọ̀fù ṣe náà túbọ̀ tí na yín náà lábẹ́sí ìtẹ́rẹ̀ àtẹ́tọ̀ fún wàá yìí ni bẹ́ẹ̀ yìí àláyàwá wàá tó wúrẹ́ à ìyá àgbẹ̀gẹ́wò ètò ìfúyà nga ba na ga na ga dora annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga zan dora ga janjali min ya musulmi na a ci da shi ba min jana janai zubo na je layin ba tuwo ci ba cha na aga ga tuwo ci ga so ko fa bi wi so ko agogwa ta to le mo so mo na ya mushiriki tanan shi wo to na amma ga ga da shi ba mini ya jana'iza wa bane zai laye fato ci ba shara liman da mabe jana'iza wa na laye faro yiwu ege be fuce ege bɛ raji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga eke ya be laifi gutu ba na jiza alaka na mini ya laifi wucin ga al'ishiraku billah eh la pato eh, ya ci baci na ji aje gama gari nan da nan eh annabi tu laifi shi ya sarari allazi na to ci ga na ya da aljannar ruwana a ga yi na zai yanzu ta ne buna afiya be ka ba irin ismi laifi wanta wanta shi eh laifi wanta wanta yi man ya yi har ma littafi ka imamu zahabi imamu zahabi littafi ka wa sammahu kitabul kaba'ir littafin kaba'ir laifin dondo ne zagaji a ga su kwashe na ke zurayina yi eh, na yi waje gama gari na eh, su ko ga zan dondo na gara yi wuna ko kuma wuce ba na ta tekin bonan faka ka na nasa jami'a wani laifin wuce na zandondo na ga rayu wuna rayu na mawa wuda ana wuce ga tsoci wuce lalli galawa wa wace ko kuma waje ba na ta tekin bobe shirukui e bayan tsoye rayu ni wowa ma laifin na wadana raya ne ta kama bata wato annabi so ko yiwu wawanni juhu wa shuhada juhu wa munafiki juhu wa arzanda juhu wa wawu wawu be fina wa de batu ocho no na acha ka mazanto ndo naga rai eh zanto naga rai da rai na wa man ahayaha zan naga rai da rai na fa ka annama ahya an-nasa jami'a eh bayan tuwo tuwo kin wa rai eh ke za da rai da da rai na zanabegun ga gbina wala ko lọ́wọ́ wala wọn wọ́ọ̀tù ṣírùkù wala wọn lọ́ọ̀bẹ̀ tàwíìdì wala wọn wọ́ọ̀tù gàmánà wala wọn lọ́ọ̀bẹ̀ gaskiya wala wọn wọ́ọ̀tù bídíọ̀ wala wọn lọ́ọ̀bẹ̀ súnà ebolo ano chineke ka alijanna ayakwa iya ayakwa waya ayakwa yana ga alijanna ayakwa aya zane shi alo alijanna na dana alladhina zane shi yajitanibuna buna. kiya bi kaba'ir al-ithm ila kiya bi lafi gonta gonta shi mana ga ne cigo wa ga le manye ji ga sunwe mara ẹmọ́ na man da sọ̀kọ́ dàn bó kí wọ́n ti dẹ̀ dàn bó wọ́n láì tẹ̀ láì bí láì lẹ́sí ẹ́ á jẹ́sẹ̀ man dẹ́ra kẹ́mínà já ìlígà kù sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ àgúndùn iná àti ga mọ́yàn sọ́ọ̀tì àgúnbẹ̀tọ́ san mọ́yàn mọ́ ẹgbọ́dọ̀ mọ́ndé bà náà wọ́n lóye sí náà bá wọ́n lóye. gamana billahi da hasu manyan tsoga mini ya ke wannan ke jayi da ibi ran da ce ga gauga da wa maga yan na manya wa ga gana amitu uje uje ebe na maga tabi a cikin obe manya wa ya lona

àmọ́gẹ léèfin òtúkọ̀ òtúkọ̀ yóò ga léèfin dóńdó mẹ́ta gáàjẹ́ àgán aláwọn polish tó ń dẹ̀dọ̀ ìjọ náà ko kuma laifin dundun na a gaisa gaji su ku alkawalin jigan hula da hannuna e yi ga alkaba'ir su biyu ya gangare mai laifin kaba'iri in ta ji ta nibu kaba'ira ma tuna auna anu ko nuka fira an ku sai ya ati kuma wani da girgin madakalan karima ko su ku ja illa lamama sai da laifin wawagi shi a da laifin na mu wawagi ya wani kan nazarati ke cicin yayin zagina wani kubla man ke ya kisin yayin zagina jiya wa yanar ladabo musa gangani da ya ta yin zagi ku gata illa na na istisna mun katin ya ujin mutasila inna rabbaka lalle coci we wasu ulmagufira su ko gufe bayan gafara allahu subhanahu wa ta'ala wa fe fabe zan da ciji o gaji mamaki fo kiyama zanna su ko gon fabi wi zanna su ko gon fabi wi zanna su ko gon fabi wi o gaji mamaki ki jo inna rabbaka ebona coci we wasu ulmagufirati zanna gufe bayan gafara no ya huwa alamu sọ̀kọ́ na mọ̀ wọlé dáná ń pè é wà lámùbíkùn ń pè é idan an sha'akun lokacin nun caye ji min al'ardi daga min yakin bona daga nun jalita ya e, daga aya na kaci ma ya nabi adamu wani sọ̀kọ́ pe zandondo ya e, wa idan an tum ajinnatu sọ̀kọ́ ma ke pe zanin e dondo ya lokacin na yi boborongi ajinnatu ya yaje boborongi jamu ya jani daga da wani so ko ke zainin doro ya e kamina ya ji baboran yi fi butuni ummatikum kamina ya e da bakwai e mama ya yi ya shilati ya na so ko ke zainin dondo ya tana yi wali na so ko kiwe tana ji wali ya na tsoci kiwe wuluda wala fala tuzaku anfusakum e ga kite mare e ma kira kira ndo tina tsoci la kana mare e ga ndo ya kaza e ga ndo ya kaza

ega kiti ema ema ega kiza ndochi ma bi ma'ana ega fejin doshi ma ba ma ega fejin doshi ma ba ma kaka lafiya wali wali Allah si ga wace yau ku yi wali eh ba ne daga zikiri ki tuno annabi ga annabi le zan da ce fe ki zan da tun fe ki fe ki annabi ga ka ta'ata unuka sa'ibika قطعت أنك صائبك قطعت أنك صائبك وقريجي وكمتشي وقريجي وكمتشي كوغايا لاما ويليبي ويان نو ويزينا ودك ميقباي ميقباي كذا أما هو غن كذا أما ميقباي كذا ungala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya gade ma ba shi ya efe ce ka na fiya fuska annabi ji ma ba na ya gade ya yi ya ce ka na ba fuska kuma ga da ya ga gaga wata a ke ba su kawai wallahi tallahi wallahi tallahi mika ka ga ci ga a ci guwa hadisi imam muslim ya sayyidina usman zanga ci fe ba sai na usman wa ci fe kiu ah usman kai usman ya gina aljanna ah usman ya za su yi usman ah usman mikdad bin aswad madabu edago mikdad fe ya lo kiu fe lati kana u fe to chebuwe a ce gaga ah mikdad wani yana sahabiya nabi wai kyona zana nabi hakin gauda aljanna wani wani yana gauda wai ke toji ka na yara ciwon ga ya shiga annabi muhammadu zai foro zai gani ma baye wadda a shi fili gani gwa kyau ma wadda da ta tozo ko e ba sanar ko a so da mini wani kyau a ga zaki a wadda da abiya dabba da dangowa wadda ta zaka yawon shiga ba wadda huwa ya dana wadda to wo wuyi eu aqui agora ìmúsá kìlọ̀ wà kìlọ̀ ẹ̀fàrẹ̀ àgọ́wà ábìyẹ dábàlẹ̀ tẹ̀sà o moro acho káà kúgbẹ̀ yẹ umaru àti wúyì umaru aláàjì umaru wà záàkì ọkọ̀ bàtẹ́ lábẹ́ àìrẹ̀ ẹ̀fọ̀kọ́ àìrẹ̀ ana zaki ji sallama ma, ji sallama mora ya zaki fala tuzakku anfusakum zan in zagin da ta da musulunci annabi ga ke yi sunnawa ga barratu annabi ga ga ya barrama sammu a zainaba egagan e e ya sunu ya bada zainab na bar ranar sunu yo ya tazkiya je zai kimi ne ba su kun no da ya sunu ya ba yi zainab wa nabi ci baya nan fala tu zaku an fusa ega ni tiye ma ega ni tiye ma e ga ega yi za wangyo yi an zan ce laba ku yin baga ina wale yi ba ta ba nan ga ga da jenno we wàá bọ̀ yìí àkàlà yìí ká dé tọ̀hún yìí ọ yìí ká máa lọ àlìjẹ́ náà yìí ká máa ṣí náà bí dàpá tá ẹ jí mi náà ẹ lámọ̀dé wọ́n ti àǹfùsọ̀ na tòhó tó e na tàti tọ̀hún yìí dé náà láàpẹ́ zọba wà zọba gáyìí gan wọ́n láì zọba gázà ń dọ̀rọ̀ àtijọ́ zọba. jamaji zo ba gaza ndoro a tigi ya wuzi caba zando ci da kuda mu ce gungun lokacin rasuli hadisin nawa gawa gawa don wato ba wadda riyadu sani na yin imamun nawawi ce gungun da ce gungun ce gungun kafiri ari mawuta ni kafiri juwo gaga gaga yin sa'aba shi ko oh bagin na daji na aga ya kunna saji zon goya na bi otu la ya ji uta wuyura e bayan ya tunna na wani lona e ganna fe da nwa na bi gaza kaza yana wani ji da ni ya e da ya wuto kafiri ji na mawai laje kagwaya musulunci na dana annabi da yawa annabi ga huwa finna mutana mara a tsuwa gina a magaguwa fina udano a sa'aban da ci da ƙo'o oh, oh. daga nan misu ya ma yanti kuwa anil hawa ni gba tuwo na eh nga bufe yau ne ga na ya gombe ya amma mi a fe lami tuba gin na za da mi ni ya ekun dano mi ca fe le nu ga sane mo ba ni o wu kafiri ji na ga kafiri ndo ti la e pachi ju o ti ga doji mi na ita rumirin nana ba na mi wato a mai kimi tuna ta da gagan mi da mi beti aiwa mi fe da ni dana e pa na da gubar nce shi kpahun su da kimbo nce lagba kufe lata ya kpahun su fe wumi ne annabi na tobi na mi gaye e. udi ya e beti ta ci da ba su kowa ni da wani ebo na zandoro na ga mini wu na enu ga wu na gu ma ce da wu mini wu da ja fáṣẹ gímẹ̀ jamaji látò zakku anfusaku ọgá dàmbò látò zakku anfusaku wọlá pẹ́kẹ́ mọ́ zọba yìí na wallahi egitina yatina gadan wallahi tallahi billahi la egitina zan dondo atina gadan na zoba zoba zoba zoba ga igo jamaji zoba e giti zandun zoba wani akiratu khairu wa abuka e zoba ga iga kuja hali na wata yi nimbo ba hali na ga Ali hali e zoba madafi zoba ade egin da ci egin ya e wudi wa wudi makwabci jin gani bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam egin na nafe ji ji maya annabi ẹtí mọ́ ànẹ́dá tuntun lọ abọ́hùn dá ànẹ́dá àgẹ́yàn abọ́hùn dá àmọ́ àtọ̀sùn ní wùtí máa ní à ẹtí ewu dáńtì wùtí wú tá òtí bí adébàtà ara annabi sallallahu alaihi wa wa sallam da da sunwi lokaci na gama da da ana da lokaci na wai da eh wanda da lokaci daidai na wala sagara ya jali na annabi ce ga biyu ba ko kuma shi mu annabi ce ga biyu ga ya gulam ya wa wagi zakangin na asli waga allo musulunci waga allo musulunci e gin na gabi annabi ga wani hali na midana sokwa agwo mi ga nga sokwa agwo allo musulunci ẹgí nẹ́tí láyé ti bàbá wùlé wọ́n ti bàbá wùlé kí bàbá wọn hàn gan ẹ̀dánú láyé ti ti bàbá lé ní bàbá gan àti àbàkásì àmìtú wọ́n mìtú àná mìtú àmọ́ àmìtú kí n kiri kí n bèbè ọmọ títí ní ìdí wà ìrọ̀kọ́ àgọ́ rárá ìdè bá ní ní ọjọ́ gẹ̀gẹ́ lápá yìí ọ yẹmọ bá ní sàgbá ní ẹ ọ òlù náà yẹn náà ẹ bẹ̀bẹ̀ yìí dáná gẹ̀sì kí á àmàdé àmàdé. egin diga ashadu allah ilaha illallah wa ash'adu annaka rasulullah fa kubida idan wani gangan na fi gorayu idan mai gorayu na annada walla ta fito zuni ga alhamdulillah alladhi ankazahu min an-nar so ko mi je bu na wani nan kan bayan na wannan gode wala ta sallala mala fi azula mala wa zakada mala mi no mala amma wanda ba no ado da su kwa zo bayi yuge tsoca zo bayi yuge su kwa ji lalace ka kuna zo bayi zo bayi da be na tsoca zo bayi yuge e bo chon de bon so so ci ga to fala tu za ko an fusa ko e ga ni tiye mare e ga ne yo mare a a e me ga ke to e na mai ye ga na ga ga wannan gaza ka zai wani wani eh eh ari ran do ci ya kuti bai coci oga adewale ndoci kaduna kaduna na ude ci ẹza iyi na nso nwuma dabo wele de ta esu tuba ya gere mai yana jira na wa kullukum auliya wula yi wani yesu so ṣé òun ti máa gbẹ̀gbẹ̀ òun ti lóhùn lóhùn dẹ́fún wọ́n láì tẹ̀láì lànà ọgbà yẹn lòun gbà yẹn wọn lànà mọ́ wáyé ìwé iná wọlé da á lọ wọ̀ ní ìwé ọ̀ lànà yìí gẹ́gẹ́ dá yìí àkàtúkọ̀ àná àgán ẹ̀fọ́ kì í àmẹ́ adélàndó tì í ná sòkó àké èmi láì mọ́ ládàá ti gbà lọ àlìjẹ́ náà da àkábẹ̀ àdàjẹ́ àgbà àlọ́ àlọ́ lọ́la fi ṣe ìgbẹ́ lọ super story ló kù tó bọ́lá túnṣe kó àǹfọ̀sọ́kù ẹ̀ka ní tiẹ̀ wọn káàyè gàwọn gàgán jáfọ̀rẹ́ ìṣẹ̀yìdì wọ̀dúwọ̀yà a ci sai na umar afai gaga zakazai shahidi a zakazai shahidi da ede paye gan wuri shahidi amma wuri di to a kemgbe da jafaru jajali jina ya ajali ya na biye zanen su shahidi na amma igaga shahidi no go area da ji fahimta na waye idan rakuri tsohon gaga da kaza wali da kaza wali da kaza ziga ya wayo ziga ya wayo wali wala tuqaddimu bayna yi llahi wa rasulihi yace ma wali na ji wali original wali shi na duba e bona sayyidina abubakar original wali yo sayyidina umar original sayyidina usman original sayyidina ali original nyasi kí wọn yọ photostat ìgbẹ́nu yíò náà edu ya àtọ̀ wallahi tallahi fala tuzarku an fusaku ne gani tiye ma zandoru ga wati ubara gino gan mi mi na wale da ana mi ma muliki ji mi na wale da ana mi de ilimi re da na wa eh mi na wale da ana jabo ba ta da zai kan bici wana a ah, ne salamu zalika a ah, kai wa gika ka wa bi ka ba na washe gaya wa da ana zamu da cawo cikin nan ba nin mu wa fauka kulli zi ilmin ali ya ci ga to ci ga eh inda wuce ka coca ma nabi musa cila lokacin na nabi musa wannan ki fai ji wazi na tati da wangi yau annabi musa fai ji wazi wazi ni isra'ila jinwa e gabe annabi musa ga ya zake ta tiki mona da ilimi ga ba ni na annabi musa annabi sokon dondo mini ya lumu jo hada zai da ilimi gona amma annabi musa goma na wa ga e ilimi pata ya gwa to ci bu na wannan ga da amma da ga hada da ilimi do ya annabi musa na Soko ga annabi musa o da wa ke wala da biji ga hada zai da ilimi kun to na so ci ga mu ilimi amma daga na wagan nan ganan ko ga shi ji da da da kafin bi ina so ne mu da da kafin ji da da kafin ji a ga balare ban da cin naki daga latiyo daga nan wayo dogo ya annabi muhammadu na wanda ki daga latiyo ya tiyan kafircin wuna ki daga lati ogun wai wa gan wula muhammadu mutu su fe a gan wuce be a gan wuce be nci bi a tún alẹ́mi síta àti òun ti a babu muhammadu mutu tó mọ̀ ṣọ babu ṣọ àgọ́ ṣọ náà ga wọ́n ga àgọ́ wọ́n yìí tuntun sọ̀kọ́ alẹ́mi ga ti ga tó ti gan alẹ́mi ga ti tó ti gan kọ́wọ̀ yìí dánilẹ́fẹ́ tozar fala tuzaku anfusakum daga litiye mare ki lato tutu ga ga litiye mo uwa alamu so ko ga de kike bi manita ka bi zane suluna zane da suluna to tiga ke ni ma za ki yi ga Allah mu ya ke zai da soci na asa waliya a yadda ibu na ɗaya ji waliye inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun waliya soci da su dan waya amma ke yi ba da ne ma imani da mai su da ya soci na ga waliya so kuma gan wa haramu bi ma nittaqa sanan su da yato su non bawun bi bawun bi biyo nanu da'at wala qudat idi yi zawangi amma ka bawo ko ci ma wani kaza eh kaza mi yo a a eh annabi Musa ya zagi tu go fe pemino eh kaza mi yo kaza mi yo eh iye iga ga musulani ruwaya Abu Dawud Ana musa àwọn ti gíta anabi musa ọ̀gán kàzán mi omi náà léèrà ẹtù mọ́ mi ẹ́ zanen mọ́ zanen mọ́ mi náà e? yẹtù zanen kéè mọ́ zanen kéè mọ́ zanen mọ́ mi náà yẹtù kò ṣe lu a ṣe lu a ẹtù ẹtù lẹ́nu lọ́dọ̀ ikú tún wa ní nǹkan pátá àga ìdàkó ìdàkó wuyọ ẹ́ zèé ní musa ọ̀gán dáhùn inda na man dawo yi musulunci inda na ke man dawo yi musulunci inda na ke man dana dana wani musulunci so ko fe ji wa ibe anabi musa gan wunan gice gaga etu mawon etu maga ke maza mawon etu maga ke maza na ke maza na ke mawon etu na wa ke maza na ke maza na ke wajen anabi yusufu anabi yusufu mutuwa yi anabi inda na anabi ndakuru ya anabi ndanama ndakuru na ya anabi nabiyu bunu nabiyu bunu nabiyu bunu nabiyu bunu nabiyu adda zai da asali wuce mina halitta jo kwata da ba da anabi yusufu ba ngugi ya kashi anabi ma gade so ko bi anabi musa yayi migada nela kwa kwemba yaga wiwosi yoto ga migogo yuge gana wega patirana ndakune yutwe patirana afina bwana nokusoma yiza kuocha woteka ndosike ndakakitoma kabuka jimilo yemake bali ofebela eh ngai mai lalati ti ya ga bi da ci ya ku ji chayo gara gara pastor ti ya wala ti ya je ga ke ku ji chayo aka de ba di bi da ci bi yo e gore ya so ga ku ku ba ya bairo ku ba bi ku ti fara na'am أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى النبي بيقول ولي من دو تشيجي لا أنا النبي دا ولي من دو annabi bello wani mando ciji uci bi a tun zagi je ko ni bana annabi shigan ci ne zagi ci sai ko na ci fe do annabi izagi uci fe ganga ya ta annabi a ega wangi wangi wangi wangi wangi rufe do annabi Muda abe ganga unga wa fina rasulun alamu ma fil mini mini babu bani tuci da mini yibo tuciyan tsohocin da ci don mini imam da kike yana je su raja na annabi ga dai azal kawai wallahi ta la an da ya min da kike yana so na adana na ya na tsoho da ne ba tsoho ne wannan ke wuce mun ga ya ba wa bikin ba wa yido annabi ga a wai wa ga ga milada atapo wai ba sana ko mi muhammadu di sokwa soko duji ga kpe na tsodar so jama'a musulmi ba ga bayi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kai ga allo darasi ya karatu da bai mu da ya karatu ya mu afra'aita alladhi tawalla eh in ga ajin darasi da shi so jama'a musulmi dan duru ga kitin mu idan ci ba ga su kwazo bayi kino Eh, tsoci su kwazo bayi yufi su ko annabi sallallahu alaihi wa wa wasallam ga su kwa mi je da daji a wona su kwa mi je zai ja kuri bai yana wagan ratsun nan su ko me wagan wolami wolami wato celle titacin me ya zafa bangi za an gi mata da me ya zanen wucin duk an felle ti me ya gami yi yan duwa eh, a ga da funduci sahaba shi aga yi wata ke ba da annabi ga a shi nan gi a nan gi wato shi na zuna nan gi yance fenet annabi lawobe to a tuti lawobe a can eh? nan gi shi eh zandon a nan gi shi na zuna aga uzo a ta kwana ka tonto kando otu layin ulo ne ti eshe na a gana shi na? gi zuwa zaini eh? ga nwere zuwa zeni ga ŋun y'a fiyɛ wɔn zeni ga ŋun y'a sada kan zeni ga ŋun y'a di kazan anabi gan mi ga dala ci gbɔn na a ga kun na ci gbɔn na a ga kun na mi ga dala bi o anabi yi tuwa anabi yi tuwa da iya ka tukwa na ga to ya gida kan yi ga bi wala kwa sun anabi fe tin kwalo anabi ba ga mi tu anabi ga mi tu ya e gida kan yi wọn ànábì là fẹ́ ti wá ànábì máa tazù mú bọ́ fẹ́ lóbìnrin ànábì muhammadu láṣẹ ìlàmì ní wọn àwọn bàlẹ́ ìjú wà yìí yá ìsinú wọn ti àti sẹ́lẹ̀mọ́ ẹ èsì bá tọ́ sẹ́lẹ̀mọ́ alẹ́kú ànábì láyé fúlámì ní wọn zanimọ lámì ní wọn àná ń ìyẹn bá sọ̀kọ́ bọ̀ lámì ní wọn gé ìyẹn àná zanimọ tí wọn wọlé ẹ̀ tẹ lámì dáná ẹ bá sọ̀kọ́ ń wọn uluda jamaji zanduru ga yimini huya mo eh so ku to bo tsuwan ni mo so so kwa yuke to so kwa ba imo wa insha Allah yi iga karatu kan abu bana ya ga ta dai da skola dundu ana iga mun da ci ga so ciwa ga yi so ku fa bi sai aga daga dubu ba insha Allah wa alaikum assalam Uh, so, that's that one. na'am na'am bi ma'ana ya za a bata na wani fi a sosai da haƙƙara shi ɗaukwaru ya ɓankara wuce gigara ruwa ruwa ke tattan yi to to Não, eu não tenho, eu garantia milionário, eu não e o madeiro. não kefi mi ọrọ não de wa akpẹ não da ananu ba não su wa dem

mulazu mucin gumi gawa nga ya da ya ahlu sunna wal jama'a zuwa yi da ko amma na gafi mai wani hau ci lashi da alaikum salam itikaf lokacin samun garewa nan eh. so eh, yi na zan cajin lokacin ga musulacin na yi to kemu dubu biyu na ga wa gada wani e eh, zaga da yi tikafu e wa gaga wa lo yi tikafu e wa wa lulu su ba ji zona amma ga mangari ja ya ne sallagi tikafu an zuwa ni da wani eh so fe jimi kuke ga alaikum salam eh eh ademan na ji kaga eh zuga ji itikafu masai masalacin gutawana ebo albarkaci hadisin ya annabi ne ga la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajidi amma ade ke yi wọn salafu shi ke sa'aba jina ke sayyidina umar jina ala bai ga yaza ji itikafu da mini yin masalaci na ji masalaci gutan na na a gaji mai ji fassara yan hadisa na fi muhammadu ya iya so nu da masalaci da na waje itikafu na wadu yi masalaci ya jimma mu yi masalaci na tso tsawa da shakpata de nuwa fubama ebe na awa ga gaza na ji itikafu na mun lo emini nye mi nga wa da funu aa tí ó ṣe hàn àà ba agbábà náà ọgá funu ọ̀nà bà náà ọgá àdà iṣẹ́ pátá náà ohun tí ó bá sọkún na wajen yi cikin radiyo. Na. Ba su nan yayin ma ni wa mo ti di na so de gamba ba ne na shi nga sana za yuze ga ya toci ya ci ya ti don gaskiya musa musa na ga cira diya zana wadda ga a a a e, e na undan boga fi sabilillah ne wuce ta ebona ide siru ide ma na za'an gize ma ka ka ka ka ka ina e na chuda ya na go ya za lalle a ci go yi go amma ina e dan bona na ku ne na e faru wa zo na shiru ku mu kwa ide ne ga anushra e ya ma ya tawidi jo ide ne ga anushra na e ebona yana yi ga wadana to anabi muhammadu ma tí ìyá ànábì gáàdà wọ́n lànà tí ó lẹ́yìn lẹ́bíìdù bí ní asọ̀m yahudi mìkí asúnú láàrín a sọ̀kọ́ àwọn ohun àti pààrà ẹgbọ́ na sánmù nánú jẹ́ ànábì náà ń lẹ́ta sí ìrìnà ànábì àríbì àjẹ̀lú lẹ́bíìdù bí ní asọ̀m ń gádà wá tí ìyá ànábì ọ̀ òtí dé náà ju paná ń pa pa pa pa pa òtí ń ṣẹ́dọ̀ gbọ̀gọ́ idanu cu da goga wana etiti fe sa nabi sallallahu alaihi wasallam eh kando cina na aisha ga nabi ajiya wa huzu kando ci waji yi ba adde na siri uci ji ba nabi yana so gato kaza a ce da boyawo eh sayyidina ali lọ́ngẹ́lì wẹ̀ sàábà ń si iri ọgọ́ntsọ́ agágadagboga ń tsọ́ náà sí ìrì ń tún wọ́n tún nú wọ́n gboga ń ti ṣẹ̀pà àti lóòtíá ẹ̀dáná lóòtíá náà tó tẹ́ àmọ́ pòpá pòpá pòpá pípa wúwo bẹ́ẹ̀ni sokoti kato anabi gba kula àwùdù bìrọ̀ kula ya من شر ما خلق نعلو يا ومن شر غاسك إذا وقبع نعلو يا ومن شر النفاثات في الوقت وعنلو يا ومن شر عاصد إذا عصد وعنلو يا كل أعوذ برب الناس وعنلو يا كل أعوذ برب ملك الناس إلي الناس عرض عن نبي فيه جون جون جون جون تو فنين قدقن شنا سوكو ko ma نبي عني nabi ani zai ji wani annabi ma قوي da lawa bi gole eh, gaskiya mai gada na e zaga a ga e zane na yi da ko to kalima yana ya ji amfani ga radi radi na suna ya mala'ika ya yi e ga la suna da kiri ka bayan daidai ma kendo ya lati a daga yi madu ya shi gashi zayen eh, eh, eh, madu tsakani da shakwai zina ta ce rigan madu muhammadu da cika yi lulafi cika yi madu ya shi gole na wato na doci da abin keke wula na mini wajen annama da shakwai bai shakwai fadi kudi gafa sai a haifar da alaikun musamman na'am na'am so lokacin yajin mutum ba ina mun je da azumi ya yi a mai ruwan wani ke wuwa kwata na'am to lokacin yajin maka ke yaro kogan mai suna na mun ga fin gogi a ke fiya zuwa suna duk gan yi wuzu ya mu yin goyin mu jin shikafa panu ni o tún lóye òyìn

nini mini guba ko wula zuyu ci cubi uga ko kuma wula sara kan ya wa jadi da wani da ba mai yi hadisi alaikun sila yanayin ya to man ga yi mai kai tuba yanayin ya mini yagwa koya na lenyazo na yama fari e ga yin gama na wanyazo kyan da liman ga mini yan masalacin wani nan annabi ga mallam ya da kaula zuri wal amala biha falaysa lillahi ajatun fi an ta'amahu wa sharabahu eh yan e mun an ga wasu kan wasu kan so ga na tsoro da na yan mutunci mutunci ẹnẹ wá gàgàn àwọn ẹwọ tí gba ètò àná wẹ̀ fẹ́ zùn ẹgá ṣe wá òbí wọn má ga ń sílẹ̀ wọ́n ṣe gangi kí ó dùn bọ̀ àgọ́wọ́ ẹ̀dẹ́wà azùn yóò tó dẹ̀wà àdọ́wọ́ ẹ̀wọ́n wọn yẹn lọ́gbà bá tán bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ń dẹ̀wà mọ́gbọ̀n yẹn gangan fún tí a mi súnmọ̀ e bọ̀ e fi ha lulu emin da ci mini emi eya mi yo mi de ji sallama eya mi ma mashi fado mi de ji sallama e gizo kan ji fego sallama gama da asawa alaikum sala baba shi fado mai giwara yóò lé wàrà dáhẹ́ da èkó e, gà. wallahi ga mana ne ga nan wani yazo ga mana la zo ni ngala ni ga ila ni ga e pasa chindo chi umbe je telefo ya in zagi na ba du ni na ga wani kaza zakka kaza da more a ga in zagi wuce ga ga eh to na zo da more wa dai ci ta la zo ya fi azo ko ne usul ga ga ira ya ji na ya ayi pàgàmì àgbéza yẹ san bá tọ́ àrùn yàn ẹ́ ẹ́ adìrẹ̀ ẹ̀dì íńtánẹ̀tì ẹ̀dà yìí dẹ́kun ó tọ́ àrùn yẹ ẹ̀dì bùráùsì gàmọ́nà mini yana ke nyazun na wayo yi beti gange wayo fi beti gange wani yazun gangani be bakin ya ba be yin zagi ya wuce bata wani yazun e, amma na kena wani kila da yazun ke wani yawa so kun faɗi kuje gafara na'am alaikum salam Thank <laughs> you. nga agatụzatụ na tụ azụ iwu chawo gbeke mgbe azụ iwu ee eh, azụ iwu ndebo ama na-efi na agha aka iwu etu a na-editụ azụ ya na agaghị isi tụ etu azụ ga-adabe mmiri aka ahụ ku faɗi ne ma gyara alaikun sarayar na ƙarshe yin mafari dai da na ga alo itikafin nawa yi zana ji ba da gina to ba gi to yin zangi ma ya dajja lo itikafu yabo na na Aisha ji ga a ce lo to itikafu zuma ya annabi Muhammadu annabi o to dan mu ayelo zumu mu ma ayelo so to ba gi to yin zangi amma yin zangi mu yi zanadi na e ba ci mu yi to azu e ta ci mu yi zana fi azu wala anaga ibe ko se o me fi azu ya o e ga yin gitiga na kawo lo itikafu wa de lada egun na ji ti ka fuji gangan azu yi eh amma mi pe ndo ci na ka kai kaza kaza kaza a a shara ti da da barga da to eh mun ci dabo eh mun ci dai bayani an manji eh misali itikafu cin mu wa ẹgbọ́n ìzàgínà àwọn ebè iná wọn dọ́dà mọ́sálásí rán sọ́pọ̀ olóyè oúnjọ ọmọ láyé ń gítí náà kúnná wọ́n láṣìrùwà tó ń láṣẹ ewu mú ti tìká fún ń ewu kàfí wọn gàgọ́ olóyè tìká fún náà sọ́wọ́ láyé mi ò fún ní mbéjò yẹn jẹ kan ká dánná tó tù fábìrì kú ti gáfara. ọ̀gá wà á yana lawaci ya jiwo da kaka hadde masalaci na sharati ya yi tikafu na to ya wo amma ga wanda ki ba ni gan busu go wa raji yi tikafu masalaci jin ma gobe ni maci bido ari gobe ni am i right am i right masalaci jin ma gobe ni idiyo to ya ji hade eh eh mun bi eh bauta ya zuwa ci da mini ya don sai guta nga ka ba wolo alhamdu annabi muhammadu wolo falila alhamdu nga yi amma wolo da ga ni ci jimma láwọn lò wọ́n dé gan ìyá jẹ́ progress àdínà àríwọ̀sá tún máa wú omi ní ìdíọ́ òkú àrúgbà ẹ̀bẹ́jẹ̀ gáàtì ìbó tí wọ́n nígbò tó náà ẹ̀lẹ́kùsà egi zakan yi na a man dukiya na wajina ga zai hukuncin sallaye na wushi zuwa mana ngala de liman na ce ji gangani jama'i na jama'a na ji mola ji su ma ce na mina da liman ma bi so ya san bin fai je ga tabi so numa da yaga kem nuti da harin wake ke kan pàdé e di lè máa ń ni ma ló lè máa ń fẹ àná ojú wa lámùtó ojú yọ ọ̀gá náà yi ìmì ìdáná. sùkúrú fàlù yìí àmọ́ ó dá igi tẹ́ kan yí iná tó ń mọ́ kùrà ánú báwọn mọ́tò ó kún ti ne ń sálà ẹ̀ bàdínú de kọ̀bìlínú de. eh rukunin sallah ma gumbi wangi na kabuga ji ba da gima ko shi zo ken a ce la abdullahi ibn abbas so shi zo a ci gari grefi da ba kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ga eh li yahummakum akra'ukum li kitabillah ana ilmanna yi ai limanna shi zo na wani zanen qur'anu ba ga gamili e bo patana ya ga ni liman interview na ya kawai jina umma qur'anu gba ga ga walluye ga a wata sha wala mafa wala mafa ba ni ba da ba ni ku fa ni ku je ana ya ga sai dai da skwala mu ne ana ga ga ga su ku fa ni o ga zaka na to ke ci ji bayani a nan a ga yin na ga yi ga yi ga yi na wa zaka na to ga zaka zaka ya zaka na to ga ga ga tẹ́lẹ̀ kìkú ti sẹ́yìn o lọ́wọ́ ẹlẹ́gẹ̀ ìgbé kíkẹ́ gàbó mo tó mú méjì yá kí ìwúkú ti ẹnu bá jù. ó jẹ́ ẹyẹ kíkẹ́ gàbó ṣìǹkàbó. Gàlẹ́gà àwọn zakatul fitr ní o tó mọ̀ sọ́kọ́. Gàlá ẹ̀ ìwé parí rẹ̀ ẹ̀ ẹgbọ́n náà ọ̀gá aládáyà wà jù wọ́n lànà ọ̀nà ṣìnkáfà ń rẹ̀ gí gangan lànà mọ́gá ẹlọ́tún kó lè ọ̀nà kó lànà ẹlọ́tún rìsáàtì ọ̀nà kó fmc ọ̀nà kó gbé inú rẹ̀ àdáyà zakana alikamọ̀ ẹgbọ́n náà sọ̀kọ́ ìwà gọ́ngá ní ìmọ̀ jìyàzà ẹ̀sùn òmùgbà ẹ̀ ní ìmọ̀ bàná ọ̀gá lásòkó gí náà ọ̀gá wà gí àwọ̀ bàná ọ̀gá látò so bi kudin gafara allah subhanahu wa ta'ala na zuba yi so ku mun fabi yi so ku fabi za su ci coci mu ya zane yi wa mafita ci yi su ku ya sauki coci da na biya su fitar na coci ya sauki coci mu ruba ba ne da na biya yi fatan su kwan fika ya ito na majalisa da dangi dangi fina kwace musu ku gani da yi da bacci wani ba mutu tsoci su ba yake su kwam sun ta fito su kwa kafin cuta kimbo ci ya rabu ya rama na hakin mai fi lafiya ba na ji rikici da nan su kuta mace wani mawato su kuta bai ba rikici nan da mace wani mawato su ma da da amdika shaɗar da ila